amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya kara kaddara saduwan wannan lokaci mai albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah da ya karbi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu kuma Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka ba ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya Allah ka ba ikon guje mata yan uwa da farko ina ba ku haƙuri duk da cewa jiya na sanar da karatu wanda zan yi daidai eh, misalin karfe tara in ban manta ba to na ga malama suna karatu to bisa wannan uzuri sai na ɗage shi wanda cikin ikon allah dai yanzu shine zan samu damar gabatar da wannan karatu duk da cewa ko in ce mas'alar ta wuce amma saddan da zari'a dole ne a yi bayani na adalci na ilimi kan wannan mas'alar saboda kada jahilai da wawaye da sunan ilimi su ɗau wannan hanyar zari'a ce zuwa ga ɓata wa'insu suna ko zuwa ga jinginawa wa'insu ɓatanci ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne a tattauna saboda in yau kaga cewa irin wa'annan jahilai wawaye ɗan ɗariƙa suka yi wa kai ba kai suka yi wa ba to kai ahalin sunna a gobe kai za su yi wa a gobe kai za su yi wa kuma dama suna yi to shi yasa yake da kyau a tsaya a yi bayani na ilimi na adalci don wayar da al'umma gudun irin wancan wawaye jahilai kada su haifar da wani abu wanda ba zai haifar da ɗami ido ba cikin al'umma da farko a fahimta ta a fahimta ta cire wannan kafet shi ya fi wannan shi ne fahimta ta ina faɗi a fahimta ta kuma wannan fahimtar ta na gina ta ne akan doro na ƙa'idodin shari'a akan doro na ƙa'idodin shari'a ba wai ina da nassi ƙarara wanda yake nuna cewa halifan tijjaniya ya ci mutuncin manzo Allah ba bani da nasi wanda ya nuna haka kuma bani da wujja wanda zan kama shi da hakan bani da ita kuma wannan shine magana ilimi duk wani wanda zai ce ko ya babatu ko ya jingina masa ya taka sunan manzon Allah imma jahiri imma dan son zuciya imma jahili in ma ɗan son zuciya amma wanda zai magana ta ilimi zai kalli abin ne babin maslaha babin maslaha wannan mahanga ta karatu kenan amma mahanga ta hauka ta jahilci to shine zaka ji suna cewa sunan manzan Allah ya taka zan ɗan sa wa'insu bidiyoyi na irin wa'annan wawayen jahilai zan danna su ku abin da suke faɗi sa'annan kuma sai mu ji mu ba da ƙa'idodinmu da muke ganin barin abin shi ya fi muke gani barin abin shi ya fi ba wai a'a wai dan ya ci mutuncin manzan Allah ba a'a ko ɗaya za mu sa kuɗan ji irin wawayen da suke wannan bayani yau in kaga cewa dan dariƙa suka wato gobe kai za su yi wa eh, gobe kai za su yi wa haka jahilai suke tsaya mu sa su kuji eh, haka jahilai suke ce ibrahim yana cewa walaiti ya kassi bayni iblaini fauka walaiti ya kassi diki laitin ka ja'fari walaiti akunu yawma turbatan na'ali shi guda cewa ina ma a ce ni ne yau na zama kasar da takalmin manzon Allah zai taka ni kai kuma ka dauki takalmin ka kana taka sunan manzon Allah ina ka zama halifansa kaji ko ya ce kai kuma ka ɗau takalminka kana taka sunan manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk fa wanda ya zo ya taka sunan manzan Allah magana fa kafirci fa ake fa saboda izgilanci ne wa janibin manzan Allah ɗin fa magana kafirci ake fa akwai waɗanda tun a zamanin manzan Allah suka ringa suka wa sahabbai cikin munafukai cewa kawai ci suka sani suna da katin katin ciki suna da kaza ai in an ji filin yaƙi matsorata ne Allah ya saukar da aya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum da imanikum magana fa kafirci ake to irin wayannan wawaye waɗanda ba in yau kana ganin ɗan tijjaniya suka yi wato gobe ma kai za su yi wa kuma wawaye da jahilai cikin al'umma wallahi za su iya gamsuwa da abin da suke faɗi kaji yanda yake faɗi wai sunan manzan Allah yake takawa kaji fa ya janyo wani baiti kuma na shehu ibrahim wai ina ma dai ya kasance ƙurar takalmin manzan Allah shehu ibrahim ɗin da a wani waje ya kirayi faransa da garin fasikai da kansa ya kiraye ta da garin fasikai amma kuma a wani baitin sai ce a can ya ga manzan Allah ra'aitu rasulallahi jaharan wa yaqzatan bi barisa hal zaka mahallu mahalluhu bayan ya kiraye garin da garin fasikai fa ai ko duba kima da martaba ta janibin manzon Allah da ladabi tunda dai kace garin fasikai ne to ko wani ne ba manzon Allah ba bai kamata ka ce a can ka gan shi ba amma yanzu ka zo kana janyo baitinsa shehu ibrahim ɗin da ya ce lau ni fil haƙiƙati lam yarau siwa shakhsi mahabubin bihi na tamatta'u da za a suranta shi a haƙiƙa to da manzan Allah za a gani da manzan Allah za a gani ko da wace irin ma'ana ce ya yi tashbihin kansa ga manzan Allah ba daidai ba ne shehu ibrahim ɗin da malima suke faɗi ba a yin tasiriri na suna mu'azzami a ƙa'idar shari'a duk sunan da shari'a ta yi umarni a girmama shi to ba a ka haka maluma suka faɗi amma shehu ibrahim ya dubi manzan allah ya ce fahawa ubaiduhu aka samu wani jahili ya zo ya ce ai manzan Allah shi ɗin ɗan ƙaramin bawa ne ya yi sharhi ma akan ɗan ƙaramin ma ya ce ma'ana shi ƙanƙanin bawan Allah ne jahili daga cikinku amma ba ku fito kun nuna kishin manzan Allah ɗin ba duk a lokacin ba ku ji ba ya ji wuta ya fito yana kara kansa fitowarsa uku yana rara gefe bayan ya fassara abin da shehu ibrahim ya faɗi in dai abu ne na cewa a a kimanta janibin manzan allah da dai akwai saɓani sannan ma a gurin tasghiri na sunan da shari'a ta yi umarni a girmama malama sun ce bu za a yi ba shehu ibrahim sai ya yi umma mun sallama cewa e za a iya yi za a iya yi umma mun sallama da dai saɓani ne waɗansu ƙila su ce a'a wa'yansu su wannan to a bai shi ma a saɓanin kayi kai in kana ganin kiman manzan Allah sannan yanzu ka danyo baitin shehu Ibrahim cewa wai shehu Ibrahim ya ce wai ina ma dai a ce ya zama to ƙurar takarmin manzan Allah amma ya ce ya ga manzan Allah a garin fasikai amma ya ce da za a ɗau hotonsa da manzan Allah za a gani shi yasa to irin wayannan jahilan mutukar ba a fito an yi bayani ba na ilimi na adalci to gobe kai ahli sunna kai za su ce ka taka sunan manzan Allah ko ka zagi manzan Allah za su iya yi shi yasa tun yanzu a fito ai bayani na gaskiya na adalci kada ka ce a'a ai dan dariƙa ne tunda dan dariƙa ne kawai sun ce ai ya taka sunan manzan Allah to a tafi a haka a gobe kai za su ce kayi a gobe kai za su ce kayi amma an aka bayani na adalci na ilimi duk mai hankali sai ya gane amma ka rufe abin da yake cewa wai sunan manzan Allah yake takawa daman haka ne sunan manzan Allah ya taka irin wa'annan su alaji alin wawaye ba abin ba da suka sani in banda wa'annan baitukan na shehu ibrahim da ya iya ya janyo ya haddace duk wani abu da zai zo ya karanta sai kaga jahili ne ko karantawa bai iya yi ba saboda abin da suka ɗauka waƙen shine karatu waƙen shine ilimi waƙen shine wujjoji ana maganar addini kana janyo baitin shehu ibrahim ya yi mame ka kafa wujja da shi to irin wa'annan jahilan lallai sai ana mai da abu bisa ka'idodi na karatu kamar yadda na ce ya cira abin shi ya fi ba wai dan ina ganin sunan manzon Allah ya taka ba ai ya faɗi da bakinsa ya faɗi ya faɗi kuma ƙara'in sun nuna ba sunan manzon Allah itaka ba shine magana ilimi da hankali ta adalci na farko ba mujarradin sunan bane kadai akwai waɗansu sunaye a ciki kuma waɗannan sunayen sunayensa ne a ciki kaga ba ya ware sunan Muhammadu bane ya taka a'a sunan ya zo ne cikin tsakiyar waɗansu sunaye da ke ɗauke da sunansa kaga wannan ƙarina ce ƙawiyya wacce take nuna ba sunan manzan Allah ɗin ya taka ba ba ne magana adalci sa'annan abu na biyu mutum ya fito da bakinsa ya faɗi ya ce fa shi fa ba sunan manzan Allah taka ba ya faɗi da bakinsa ba. wanda ana yi wa mutum hukunci ne kan manufarsa kan abin da yake nufi shine ƙa'ida ta karatu kamar yadda al'imam ibn al ke kawo wata ƙa'ida a cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin shine al'ibratu bil iradati la bil lafzi bil iradati la bil lafzi abin da ake lura da shi shine manufa ba abin da ka faɗi ba duk da cewa tasarrufat ko alfaz wasa'il ne ila al amma aka samu wata karina wacce take iya hassase umumi ko wacce take ba da wata ma'ana to don haka za a yi amfani ne da wannan karinar kuma musamman wannan karina ce mai karfi cewa ba wai sunan ya ware shi shi kadai ya taka ba sunan nan yana ɗauke ne cikin waɗansu sunaye nasa to don haka kenan ka ce manzan Allah ya yi nufi sunan manzan Allah itaka wannan ba adalci ba ne wannan kuma jahilci ne har kana janyo baitin shehu ibrahim a matsayin hujja wannan kenan sa'annan abu na biyu kamar yadda na ce cire wannan abin shi ya fi ba wai don ina ganin cewa ya taka sunan manzan Allah ba a'a don maslaha wanda idan aka samu abu kai a ganinka a ɓangarenka a fahimtarka abu kaza shine rajihi a wajenka kai kana ganin na al'umma shine marjuhi a wajenka kamar yanzu a misali shi halifa na tijjaniya yana ganin shi a wajensa sunansa ya taka amma waɗansu suna ganin sunan manzan Allah ya taka to tun da shi shi kadai ne saboda a samu haɗin kai sai ya mayar da wannan marujuhin na jama'a ya komo radihi saboda haɗin kai wannan ka duba daidai ƙarƙashin baitin al-imam as-sa'idi cikin ƙawa'id na fiƙihiyya nasa fa in tazaham adadul masalihi ƙaddami a'la min al masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabil adina min al mafasidi in ka duba gurin sharhin wannan ƙa'idar ya faɗi cewa ya ce akwai lokacin da marjuhi yake komawa rajihi an gane mafudul yake komawa fadil saboda gurin haɗa kan al'umma kenan duk da cewa yana ganin sunansa ya taka ya cire ɗin saboda haɗin kai saboda kulle ƙofar jayayya wannan shi ya fi a ƙa'ida na karatu a ƙa'ida na karatu shi ya fi wanda kuma hakan a ƙarƙashin abin akwai mafasid akwai mafasid wani ya ɗau abin da wata manufa ko zari'a zuwa ga wani abu daban ko a'a a zarge shi da wani abu ko a'a a fassara shi da wani abu to saboda fita daga wannan sai ya ban maslaha ta kansa sai ya toshe waccan barnar kamar yadda ka'ida ta shari'a take cewa dar'ul mafasidi aula min jalbil masalihi ko dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi ya sa wannan sunan maslaha ne wacce yake gani duk da yana ɗauke da suna na muhammadu ya sa shi yana ganin maslaha ne amma saboda toshe wannan babi na ɓarnar sai ya cire shi ya fi wannan ina magana akan ƙa'ida na shari'a dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi sai ya ban maslaha nasa sai ya cire saboda mafasit din da suke iya biyu bayan wannan sa wannan suna amma wai ba dan cewa sunan manzon Allah din ya taka ba shine magana adalci a dan toshe waɗansu kafofi na ɓarna ƙila wannan ya ɗauke shi zari'a waɗansu su ɗauka zari'a zuwa ga wani abu ko zuwa ga tuhumarsa da wani abu ko zuwa ga aibata shi da wani abu ko karkatar da abin da ya yi zuwa ga waɗansu manufa nasu ko jahilci ko hauka kamar yadda wannan ya yi to gudun mafsadar kada waɗansu su yi masa mummunar fahimta sai ya bar ra'ayinsa a ya bar maslaharsa na sa suna sai ya cire shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalihi dar'ul mafasid aula min jalbil masalihi sa'annan kuma in muka duba maslaha ta al'umma shi ma da kuma maslaha ta sa. khasa kaga ta nan ma za a ce ya cire shi ya fi amma wai ba dan ya taka sunan manzon Allah ba wannan jahili ne jahilci kuma yayi jahilci ne wannan wawanci yayi yi shi ne maganar gaskiya irin wannan wawaye in ba a magana ta ilimi ta karatu za su su rikita al'umma ne kaga ya zo yana cewa ya taka sunan manzan Allah kuma ƙarya yake wawa ne jahili ne wallahi kuma ba magana ce ta karatu ba da ya tashi kuma kai ka da ci aya ko hadisi zai janyo sai janyo baitin shehu ibrahim to irin wannan wawayen in kana ganin ɗan ɗarika su kai wa gobe ɗan izala kai za su yi wa gobe ahli sunna kai za su yi wa amma in suna yi ana haska su to wannan gudun ka a haska su ɗin zai sa su kirkita al'umma kamar yadda na faɗi cewa akwai maslaha amma akwai maslaha khasa ya sa sunan nan da ke ɗauke da muhammadu a jikin kafet wannan maslaha ce khasa tasa haka kuma abin da zai janyo a samu cece kuce abin da zai janyo a samu rabuwar kai abin da zai janyo haka hau waɗansu masu kyakkyawan nufi su zaci wani abu to ya duba maslaha su ya cire shi ya fi kamar yadda ka'ida take cewa almaslahatul amma na ala almaslahatul khassa almaslahatul amma maslaha gamammiya ta al'umma wanda sun fi shi yawa akan gabatar da wannan maslaha ce akan wata fasinal maslaha taka kamar yadda na faɗi personal maslaha ce tasa ne ya sa kafet din nan amma akwai masalih na al'umma to sai ya dubi masalih na al'umma sai ya cire amma wai ba dan ya taka sunan manzon Allah ba kamar yadda wannan yake faɗi shine magana ta adalci shine magana ta hankali shine magana ta ilimi sa'an nan ya cire don gudun saɓani wannan ma akwai ka'ida. al-khuruj min al-khilafi mustahabbun al-khuruj min al-khilafi mustahabbun fita daga sabani abun so ne tunda dai ba wajibi bane sa wannan carpet din ba wajibi bane ba tilas bane ba sallah bace ba azumi bane ba zakka bane ba hajji bane to gudun sabani tarku aula min fi'lihi khurujun min al saboda fita daga sabani sai ya cire wannan shine maganar hankali maganar ilimi amma wai ya taka sunan manzan Allah a wannan jahilci ne musamman yadda ya fito ya ce shi ba sunan manzan Allah ya taka ba ai akwai ƙara'in da suka nuna haka kuma al'ibratu bil iradati la bil lafzi wannan shi ne Abinda da ake lura da shi manufan mutum sa wani ya tuhumce shi da taka sunan manzan Allah sai dai jahili ko wawa irin wa'annan ko kuma wanda da shi da shi suna da wata matsala ni abin ya dan fara firgita ni fa wallahi ya fara tsorata ni wallahi ya fara tsorata ni abu sai ka ga ba wai a'a doran adalci ake dubawa ba abin ya fara tsorata ni ni ba doran ilimi ake duba ba a idan ina da matsala da kai sai na yi ƙoƙari na laƙana ma wani abu na wanda za a yi ma hukunci da shi na wanda za a aibata ka da shi shi yasa fa ni in nazo raddi fa nake danna mutum fa ya faɗi sai ya faɗi sannan in biyo baya da sharhi fa saboda kada in zo in laƙana masa ko in manna masa wani abu wanda bai faɗi ba in ce ya faɗi ko wanda bai aikata ba in ce ya aikata kamar yanzu wannan yana cewa wai yana taka sunan manzan Allah a taka sunan manzan Allah fa kamar yana cewa kafiri ne fa kafirci yake yi dan duk wanda zai izgili da manzan Allah wannan kafiri ne qat'an qaulan wahidan to ta haka fa yake fa tuhumar safa kuma na tabbata ba yayi bane wai dan wani abu karya yake ba wai kishin manzan Allah yake ba kawai suna da wata matsala ne in kishin manzan Allah yake ina wanda yace in manzan Allah ya hana maulidi wallahi sai sun yi irin wannan wawayen su alaji ali irin wannan jahilan kaga sun fito sun yi magana ko ba su ji ba ne. faɗin wannan kalma kawai ba ruwanmu da wani sharhi da za ka yi faɗin ta kawai raini ne wa janibin manzan Allah faɗin ta kawai ka faɗe ta kawai duk wani sharhi da za ka yi duk wani bayani da za ka yi duk wani kaza kawai faɗin kalma kawai raini ne ga janibin manzan Allah ko babanka in kana da hankali ko a cikin abin da za ka yace ya kakkai to bai kamata ka ce wallahi sai ka yi ba bai kamata ba faɗin kawai kalmar raini ne wa janibin manzala amma kaji sun fito sun yi surutu Ka ga sun fito sun yi wannan hayaniyar shi yasa wani ya fito wai ya ce ko yana kare janibin Manzan Allah ya fito ta hanyar jahilci da wawanci da laƙana wani abin da ba shi yayi ba wai da nufin karatu dole ne mu toshe wannan kafar wallahi yau in kaga sun wa wani kana tunanin dan dariƙa suka yi wa gobe kai za su yi wa wallahi gobe kai za su yi wa kuma al'umma tana cikin jahilci da rashin karatu da rashin karatu da jahilci da haka to irin wa'annan mutukar ana barinsu suna irin wa'annan bayanan wallahi za su sa aje a kashe wani ma dan jama'a akwai su da kishin manzan Allah amma akwai su da jahilci irin waɗannan jahilan suka fito suka faɗa abu wallahi za su iya ɗaukan mataki a hannunsu wallahi za su iya ɗaukan mataki wallahi irin wa'annan wawaye suna fitowa suna manna wa mutum abu wallahi wa'insu za su iya zuwa su halaka mutum wallahi irin wa'annan wawayen suna fitowa suna tuhuman mutum da taka sunan manzo Allah wallahi su wawayen za su dau mataki akan mutum wallahi shine magana gaskiya ni ba na ɗariƙa kuma ka san ina yakatta kuma ba na halifan tijjaniya ka san ina masa raddi ba na ra'ayinsa amma hakan bai hana in ƙi masa adalci ba saboda Allah ne ya umarce ni ne adalcin wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl haka Allah ya ce wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin ala ta ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaƙawa ka fito kana firgita jahilai kana sunan manzan Allah ya taka kala jahili ne kai wawa ne kai ƙarya kake masa kuma Eh, ƙarya kake masa irin wa'annan kuma aka buɗe wannan kofa wallahi gobe kai za su yi wa kaga ga a ah, ai ɗan tijaniya wa yana da matsala da dan tijaniya na haka kawai shikenan aji a haka zai zo kanka shi ma ba dai jahili bane kuma da jahilci yake auna abubuwan <laughs> to wallahi a gobe kai zai wa shine magana gaskiya shine magana adalci shine magana ilimi shine magana hankali ya cire shi yafi Eh, ya cire shi ya fi wannan shi ne magana amma a ce wai ya taka sunan manzan Allah a wannan magana hankali ba zai ɗauka ba eh, ilimi ko ba zai karɓe ta ba eh, adalci ba zai karɓe ta ba inda sunan ya ware shi kadai, to kana da hujjar da zaka ce a to sunan manzan Allah itaka amma a cikin sunayensa yake wannan in kana da hankali ba ƙarina bace da za ta nuna ma kansa yake nufi ba manzan Allah yake nufi ba inda kana da tunani da hankali amma da ya ware shi ne shi kadai sai mu ai sunanka wane wane wane to amma sai ka ware lafazin Muhammadu ka taka to wannan sai mu ce manzan Allah kake nufi sunansa ka taka da kuma jahiri ne yana cewa wai ai asalin sunan ba naka bane wato da asulu za ka yi masa hukunci zai masa hukunci da asulu ne eh wato dai ba zai yadda dai ba sunan manzan Allah din ya taka ba ba zai yadda ba shi dole zai masa hukunci da sunan manzan Allah din ya taka a wannan jahilci ne ana jahilci ne ba magana ilimi ba ce wannan ba magana karatu ba ne magana hauka ce kuma abin da ya bani mamaki ma shine wanda na ce ya ce ko manzan Allah ne ya hana sai sun yi ka san shi ma wai ya fito shi ma ya fito shi ma ya fito tsaya in sa muku ai ku ji abin da yake cewa wanda da yace ko manzon Allah ne ya hana sai sun yi wai shi ma kare manzon Allah ya fito yi tsaya ku ji tsaya ku ji shi ka bai da ko ta akai annabi ya hana wani ji wallahi sai mun saboda alhurmatu aula min at da ka ce wani ya ce annabi hana abu zai yi wallahi sai na yi kaga cikin faɗin wannan magana shi ma ya san jama'a za su gani cewa bai girmama janibin manzan Allah ba shi yasa ya ce wa'insu za su ce wani ya ce ko manzan Allah ya hana sai an ya kuma ƙara maimaitawa faɗin wannan kalmar kawai wallahi raini ne ga manzan Allah faɗinta kawai aibatawa ne ga manzan Allah faɗinta kawai suka ne ga manzan Allah faɗinta kawai rashin girmamawa ne ga manzan Allah wallahi faɗinta kawai duk wani abu da za ka biyo baya da shi kai wani sharhi ko kai wani ta'aliki ko kai wani kaza kawai ka faɗe ta kare na manzan Allah amma tsaya ku ji har da shi a fitowa a yi bayani saboda eh, saboda sun raina wa mutane bismillahir biyu ana ta cece kuce a kan ah, martaba halifar tijjaniya kuma a sarkin kano na goma sha shida wani abin ya daga mai hankali kwarai da gaske ban fiye yin magana kan irin wayannan abubuwan ba aji wannan abin ya daga masa hankali amma cewa ko manzan Allah ya ce kasi maulidi sai ya yi shi bai daga masa hankali kuma bai ji ana kace ni ce ba amma wannan ya daga masa hankali kuma har ya ji ana kace ni ce saboda gaskiyar magana na san ko da martaba da shi ne ya ba to ya san ba makiyansa ba ko kowane san ba bayuwa jidda da ya tashi maganar bai la'akari da irin duniyar da take kewaye da shi ba ya la'akari da shi duniyar da ke kewaye da ita ne kuma ba mai martaba hankalinsa bai kai kan hadisin da ahmad al-hashim ya kawo cikin zarar ahadith ba na idan sun mai tumalwar da muhammadin fa'akribu wa ausa lahu fil majlis thumma la tuqbih waj'al in kun kira yaro da suna na annabi ya ce ku girmama shi ku yalwata masa a gurin zama sannan kada ku dinga dore mashi fuska ko kuma kada ku zage shi duk ma'ana tana shiga da na san san wakil shi malami ne cikakke ya yi tunanin a inganci ko rashin sato sai mai da shi cikin fatawal fakhiya daga imam al-haythami imam al-haythami yake magana cewa wato akwai hadisi irin wannan wanda imam ahmad ya ruwaice shi wanda ma ya fi wannan ƙarfi eh ya fi wannan ƙarfi kuma ma'anarsa ta fitowa karara ta cewa dole ne a girmama mai sunan annabi sallallahu alaihi wasallama fa'azzimuhu wa waqiruhu wa bal malliki to inda difa Allah ya kara mishi lafiya sai ya kai kan wannan ba wannan ba ko ina zaka koma kaga irin wayannan sai su yi wa manzan Allah ƙarya kuma su ringa lazimta wa mutane wannan abu haka suke kawowa cewa ai duk mai suna Muhammadu Allah ba zai masa azaba ba ina manzan Allah ya faɗi wannan sannan kaga da karan kansa da ya janyo hadisin shi karan kansa ya san hadisin ƙarya ne shi karan kansa ya sani wai da yake halifa yana da zurfin ilimi zai ce wannan hadisin ai kaza ko wannan wato mai zurfin ilimi ne yake ganowa ku ne wa manzan Allah ƙarya kenan sannan ka ce a koma wai fatawa wai imamul haisami to ka koma can ɗin ma ka zo ka inganta abin da aka faɗi can ɗin ma a koma haka fa suke fa sai ai wa manzan Allah ƙarya ko su wa manzan Allah ƙarya su fito kuma suna so su kafirta mutum da wannan abu kaga yanzu a ƙa'idar su yanzu da shi wannan da shi kazawa kaza ali kazawa kaza yanzu da wani zai haifi ɗa ya sa masa Ahmad in ya kiraye shi ya zagi ɗan a wajen su fa manzan Allah fa ya zaga to kuma hukuncin wanda ya zagi manzan Allah ai ya yi ridda kafiri ne ai ko wannan fa a wannan jahilci fa nasu kenan a wannan wauta nasu fa kenan tabo saboda sunan ai ba na wannan yaron ba ne, aro aka bashi yanda dai ali kaza wa kaza dai yake faɗi da shi shi halifan ya shi halifan Tijaniyan yace ce a'a ai sunansa ya taka wai sai aka ce a'a ai ba sunansa ba ne ai asalin sunan na manzan Allah ne aro aka bashi wato dai har yanzu dai ba su yadda ba dai sai sun lazimta masa sun lakkana masa sunan manzan Allah ita haka shari'a ba ta haka tudra'ul hududu bi shubhat shari'a ba ta haka ba kullun so take yi sai ta lakkana ma abin da ba shi kai nufi bane al'umuru bil maqasidi al'umuru bil maqasidi innamal a'malu bin niyyat wannan shine magana karatu a cire shi yafi wannan duk mutumin da zai zo mai hankali mai karatu zai ce ma hakan shi ya fi amma wai a cire saboda ya taka sunan manzan Allah wawa ne zai faɗi wannan jahili ne zai faɗi wannan wanda bai san inda aka dosa ba a hanyar karatu shi zai faɗi wannan wanda bai san shari'a ba shi zai faɗi wannan wannan shine magana adalci in kuma kana ganin wai dan tijaniya suka yi wa kai kana ahli sunna to wallahi gobe wayannan jahilan kai za su yi wa shi yasa sadda a fito ka faɗi magana gaskiya magana ilimi eh bisa masalih wannan a cire shi yafi dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة الخروج من الخلاف مستحب فإن تزاحم عدد المصالح يقدم يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد idan abu rajih ne a wajenka kana ganin na wa'insu marjuhi ne saboda haɗin kai da gudun raba kan al'umma da gudun saɓani sai ka bar nakan ya zamanto shine marjuhi in ya haɗu da haɗin kan al'umma da samun maslaha sai ka bar na al'umman ya zamanto rajihi ko abu a wajen wajenka shine fadil na al'umma shine mafdul to gurin haɗin kai dan a haɗa kan al'umma dan a gujewa kace nace dan kada a buɗe wata kafa sai ka sanya nakan ya zamanto mafdul a wannan yanayi na al'umman ya zamanto shine fadil wannan shine magana hankali magana karatu amma irin wannan wawayen sai su halatta jinin mutum fa wallahi sai su halatta jinin mutum kuma ƙarya suke ba wai kishin manzon Allah fa suke ba shehunan nan nasu sun fi a ba nan aka zo ana hayaniya ba shehu Ibrahim ya ce ai annabi Isa shine baban manzon Allah aka zo ana hayaniya shehu ibrahim ya dubi manzan allah ya dubi sayyidatuna maryam ya ce ai abin nan ai an sa mata mani ne a cikin mahaifa har ta ji daɗi amma duk ba su duba janibin manzan Allah ɗin ba ba su duba wannan ba kaka kwata-kwata ba wannan magana saboda shehu ne ya faɗi wai haka wai wai nan wai za su ce mana wai suna girmama annabi muhammad wayannan saboda shehu ne ya faɗi haka munir adam koza ya zo ya karatu yana tuhumar bin baz da cewa ai ya ci mutuncin manzan Allah saboda an masa tambaya dangane da abin da aka halicci manzan Allah da shi yace khuliqa min ma'in mahi wannan shi ne aslu wannan shi ne am na kullu insani na kullu basharin wannan shi ne aslu kuma ba a taksisul am da molanka in akwai dalili da ya zo ya khassasi shi yasa in Allah ya koro sai ka ji Allah ya ce khalisatan laka min dunal mu'minin to in ba a samu wannan ba za ka bar abin ne akan aslu cewa khuliqa min ma'in mahin za ka ba abin ne akan aslu saboda al'am yabqa ala umumi hatta yarida dalilin takhsisi haka bin baz fa yayi fa ya bar abin akan aslu saboda babu wani dalili da ya zo ya keɓance da ya fitar da abin sai aka yi istishabul asli baqa'u ma kana alama kana amma ya zo yana tuhumarsa da ya ci mutuncin manzan Allah a lokacin da aka zo aka ce masa to ai idan haka ne shehu tijjani ya faɗi wannan kalmar da tafi wannan muni in kana ganin wannan tana da muni to shi shehu tijjani cayi yi in ƙazira ya ce daga ruwa na datti na ƙazanta haka ya ce aka halicci manzo Allah wallahi haka shehu tijjani ya ce da aka faɗi kalmar babarsu ta ce da gaske shehu tijjani ya faɗi kamar yadda wannan malamin ya ce ya ce eh ya ce ni ba na so in kutsa ciki ci ba na so ne in yi magana ya ce shi shehu tijjani a matsayinsa zai iya faɗan wannan kalmar amma ni ba zan iya maimaita abin da shehu tijjani ya ce ba wato ya yadda shehu tijjani har ya ce an halicci manzo Allah daga ruwa na datti na kazanta ya yadda kuma ya san suka ne wa janibin manzon Allah amma tunda shi ne to shi zai iya yi daman idan ana magana annabi Muhammad akan yi mukarana da wani shehu waye shehu ai ko sahabi ba mu karana da shi da annabi muhammadu in ana zancen manzan allah kowa a ƙasa yake da shehun da kafu shehun da baban shehun da kakan shehun da kowa kowa a ƙasa yake ba a hango shi fana'i ake manzan allah shi wa'ada wula sharika lahu ne shi ma fi manzilatihi ko fi martabatihi ba a kawo batunsa kawai ake amma ya tabbatar shehu tijjani ya faɗi wannan kalmar ya kuma tabbatar cewa suka ne mummunan abu ne saboda ƙazantarsa shi ma ba zai iya maimaita ba amma ya ce shi shehu tijjani a matsayinsa zai iya ya faɗi to wai irin wa'annan ne za su fito su ce mana wai suna kare manzan Allah irin wa'annan haka Nasir Ado Musa ya janyo baitin Shehu Ibrahim da Allah yanzu ko da a ce mu ma kaddara babu zantukan malama na cewa ai ba a tasgirin abin da shari'a ta yi umarni a girmama shi mu kaddara ba wannan zantuka na malam na malama to dan Allah yanzu ba saɓani bane shin za a yi tasghiri da ma'anar ta'azimi ko kuma ba za a yi ba saɓani ne mu ma cire zantukan malama da suke cewa ba a yin tasgirin abin da shari'a ta yi umarni a girmama ba a tasgirinsa haka suka ce hadda cikin sunayen annabawa ba a yi saboda sunayen annabawa shari'a ta yi umarni a girmama to da ya zo gurin annabi muhammadu sai ce fahawa ubaidu wannan wawan jahili ya ce ai manzon allah shi karamin bawa ne karami cikin bayan allah yace kai ma'ana ɗan kankani saboda shehu ibrahim ne ya faɗi wato in shehu ibrahim ya faɗi to za ku gaya wa dukkanin abin da shehu ibrahim ya gaya annabi to wai irin wayannan su ne masu fitowa kare manzon allah kai da kace ko manzon allah ya hana ka sai kayi kawai faɗin wannan kalmar faɗarta kawai raini ne wa manzon allah wallahi suka ne wa manzon Allah rashin ladabi ne ta kawai duk wani sharhi da za ka yi wai ko kaza ko kaza kawai ka faɗi kalmar kare na manzon Allah har da shi ya fito su ma za su yi kishin manzon Allah wani ya zo ya ce abin da ya fito daga bakin manzon Allah baki mai tsarki alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha ya ce ai wani wanda wani ya ce an masa wahayi mala'ika ya zo da ita fiwu ya fi na manzan Allah ya kalli al'umma ya gaya mata haka amma kuka shiru sai in saboda kuna da matsala da wannan za ku laƙana masa ya taka sunan manzan Allah saboda kuna da matsala da shi to ba za mu bakku ba don gobe mu za ku ce mun yi eh, ba za mu bakku ba ku rikita jahilai ku jahilai ku yi wawanci ku wawaye ku tayar da hankalin wawaye ku sa su halatta jinin mutum bisa jahilci bisa wauta da rashin hankali wai habbai tukan shewa ibrahim ya kake danyowa a ana magana ilimi a duk bayanan da ya janyo na littattafai ilimi ne wallahi ba mai kora wannan ilimin sai dai kawai a ce masa tunda akwai maslaha ya bau wannan karatu amma maganar ilimi ya duk cikin ku babu maganar ɗaya da wani ya zo ya ta karatu fa babu kwata-kwata babu duk wawanci ne da shirme kuwawanci ne da shirme kawai amma shi magana yi gundarinta ta karatu kawai abin da ya kamata a kalla a ce eh karatun nan naka daidai yake amma saboda maslaha saboda janibin manzan Allah saboda kaza kada a sa al'umma cikin rudani saboda gudun sabani kai yanzu tunda sawa ba dole bane cire wannan kawai shine kuma ka san wani abu bayanan nan da ya fito fa yana yi fa su ne suka sa ya yayi shi hanyar da suka bi masa ne cewa sunan manzan Allah ya taka dole ya fito ce ba sunan manzan Allah ya taka ba inda tun farko wallahi sun nuna masa e maslaha ce za a ba a cire abin da ya fi ne za a yi kaza kaza kaza ba sun tuhumce shi da sunan manzan Allah ya taka ba da ba lallai ya fito yi wannan bayanin ba amma a ah, dole ya fito yi bayani mana tunda kun tuhumce shi kun ce ya taka sunan manzan Allah dole a ya fito yi bayani ai wai bayanin ma da ya yi abin zargi ne wuke ya bakku a ya taka sunan manzan Allah a wuce kenan ko a gobe ku kalle shi da wanda baya ganin mutuncin manzan Allah ko kawai kai ya bayani sannan na ji an ce daga baya ya cire kaga ya cire don maslaha kenan amma da ya bakku bai yi bayani ba sai ya cire sai ku ce ai a gobe sai ku ce ai ya ci mutuncin manzan Allah ko haka za ku ci to fitowar da ya bayani sun ce shi ma a ya tsaya yana kaza kaza bayan ado musa nasir ado musa da ya ce manzan Allah karami dan kankani fitowarsa uku yana rara gefe kai daga ƙarshe ma sai ya ƙi ce ya yi kuskure ya ce wa manzan Allah ƙarami ɗan ƙanƙani fa har shirye ya ce ma'ana ɗan ƙanƙani ya fito ya kara kansa karo na daya ya kara fitowa ya kara kansa karo na biyu karo na uku da ya ji cece ku ce yayi yawa sai ya ce an yi sabani wa'ansu suna ganin yayi daidai wa'ansu suna ganin bai yi daidai ba to shi yanzu a kansa ya janye ba ba wai fa yayi kuskure ba fa sun makari suka lakkana masa kalmar ya ce yayi kuskure sun mayar da addinin siyasa kwata-kwata in ba sa ra'ayi da kai su lakkana ma in suna ra'ayi da kai ko baka faɗi ba za su ce ka faɗi wallahi prob ya ce wai ana yi masa magana wai ya ce ya yi kuskure ban iya ba kuma wallahi karya ne fitowarsa uku yana so ya kara kansa yana tarara gefe kuma ba inda ya ce ya yi kuskure wato in kuna son mutum bai faɗi ba sai ku faɗi ku ce ya faɗi ku kare shi ta ƙarya ta sharri ta ƙage in kuma ba kwa sai ku laƙana masa mummunan abu to wannan bai kamata ba kuma mai mana da addini haka kuma abin da zai baka mamaki wai kan ƙabiyar halifan nan sunusi ni ba na yinsa ba na ra'ayinsa ba ma shi na gaya ma ban kana da hankali ka sani kawai ina magana ne ta adalci ne ta fahimta ta ilimi hadda akwai waɗansu karuwai wai fitowa suke yi su ma suke wai magana a kansa wallahi abin abin takaici ke karuwa kin san darajar manzan Allah ne karuwa dama kin san darajar manzan Allah mai zancen iskanci a tiktok kin san darajar manzan Allah ne ke kin san kiman manzan Allah in kin san kiman manzan Allah tunda manzan Allah ya hana ki ai ba ki yi ba ba ki yi ba ke ana maganar manzan Allah yana da daraja ke kin santa ne kin san kimar ta ne kin ɗauke shi da mahimmanci dama ke wala wai har da karuwai akwai wata duk inda ta bayyana zancen batsa take yi sai ta zo da wata kalma ta iskanci sai ta faɗi sai ta ce la kada ku yi min mummunan zato kaza wai ita ma ta san darajar manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin waɗannan ne fa masu tsoma mana baki sai wani shi ma dan wasan hausa wai a matsayinsa na ɗalibin ilimi na lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wallahi sai an tashi tsaye wallahi sai an tashi tsaye wani dan wasan hausa wai a matsayinsa shi ma na ɗalibin ilimi kai Allah ya tsare tu hm. shi ma ya san kiman manzan Allah a shi ko Allah ya kyauta tu shi yasa maganar da zan rufe da ita kenan wai cewa sunan manzo Allah ya taka wallahi ƙarya kake masa ina maganar gaskiya irin wannan mahaukatan in ba a taka musu birki wallahi sasa a kashe wani wallahi sasa a halatta jinin wani wallahi irin wannan su ali kaza wa kaza tataccen mahaukaci ne tantirin jahili ne ta wai sunan manzo Allah yake takawa kuma ya fito ya ce shi ba sunan manzon Allah ya taka ba a'a wai ai asalin sunan aro aka bashi dan haka dai har yanzu dai sunan manzon Allah ya taka irin wannan wawayen wala ya sa sa a kashe wani. amma magana ta hankali shine ya cire shi yafi saboda gudun sabani saboda toshe kafa ta barna wanda ana gabatar da shi ne kan maslaha ta mutum ko maslahar al'umma gamammiya kakan gabatar da ita ne akan maslahar kanka kuma halifan tijjaniya ma ni gani nake koda sunanka ne ma babu wani suna da ya kama ko ake ambatansa da cewa sunan manzan Allah ne hatta sunan naka a matsayinka na mai martaba a ce kawai kaddara cewa sunusi ne a jiki sarkin kano sunusi kawai babu cewa muhammadu sunusi to ko shi ina ganin inda za a girmama masarautar ai ina ganin bai kamata a kafet ana taka da shi ba ko shi ne wannan ko shi ne wannan eh, ko shi ne wannan saboda sarakuna suna da mahimmanci kila taka wannan abin kila ya janyo wani abu eh, amma mu ba mu ce sunan manzo Allah ka taka ba ba sunan manzo Allah ka taka ba yanda ka faɗi wallahi mun yadda ba mu da ra'ayi da kai ba mu da fahimta da kai wallahi wannan shine magana gaskiya aqidan mu ba ɗaya ba fahimtar mu ba ɗaya da kai ba hanyar jirgi daban ta mota daban amma adalci umarnin Allah ne wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa umarnin Allah ne dole kuma mu bi amma wa'ansu dan suna da saɓani da kai ko yan gidanku sun fito sun ce ai sunan manzo Allah kake taka wannan jahilci ne kuma rashin adalci ne musamman ma lokacin da ka tuhumci mutum da abu ya fito ya ce ba shi yayi ba inda gaskiya kake nema to bai kamata ka ringa lazimta masa kana cewa a yi asalin sunan aro aka shi wato har yanzu dai asalin sunan ya taka dai har yanzu wannan hauka ne da rashin adalci da rashin fahimta ai kamata yi yayin da ya fito ya ce ba sunansa ya taka ba kawai sai ku ce mun ji amma saboda kaga sunan yana da daraja kai ma kaza kai ma kaza to wannan maganan ne zai fahimta wannan ce magana ta karatu kada wa'insu su fahimci kaza kada ai kaza saboda gudun kace na ce alkhuruj min alkhilaf mustahab dar'u almafasid muqaddam ala jalb almasalih saboda maslahar al'umma المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة الع... ون... المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة إرو إن بانشين زي بينشيكو أما كن يكون تهمم متن ديا تاكا سونا من زن الله da yake wawaye ne ku wai ku ce wai sai ya shiru wake ya yadda sunan manzan Allah itaka sai ya cire kuma karina mai ƙarfi ta nuna cewa sunansa ya taka saboda ba sunan Muhammad ya ware shi kaɗai ba a'a ya zo ne cikin sunayensa amma duk da haka da yake wawaye ne ku kun fito kuna laƙana masa sai kun ce da ya taka sunan manzan Allah kawai saboda kila ku an sa shi halifa kuna jin bakin ciki kamar yadda ɗan gidan shehi ɗaya rubuci ya fito sanda aka ce an ba wannan halifa duk ya gama kuka kana kallon sa idan sa ya cika ya ja wur ya fito yana wai kuskure akai ai za a zo a wannan saboda a baban su za a bawa sai aka ki a bashi to irin wayannan abe baɗan bai kamata kuma yadda addini siyasa ba mutuncin manzan Allah kuma da shi siyasa abin biyan bukatar ku in kuna da matsala da mutum ku lakkana masa aka fa kwarin gaiwa ahli sunna ba haka kwarin gaiwa ahli sunna daga kun ga mutum baya ra'ayinku sai ku lakkana masa kin manzan Allah yanzu jiya na shiga wani kes da nake gani wani ne fa yi rubutu a facebook fa ya nuna cewa maulidi ba addini ba ne a facebook ka ya rubutu ya ce salatul fati manzo Allah bai faɗi ba kawai waɗansu wawaye jahilai suka afka masa sai gashi sun zo da makamai suna cewa jininsa ya halatta wala jiya nan suna cewa jininsa ya halatta irin su ali alaji ali wawaye sun zugo wawaye jahilai sun zugo jahilai wai jininsa ya halatta da ƙyar ya sha ya kashe waya ya wannan su ne taimasa barazana daga ƙarshe dai ya kai su ƙara wajen 'yan sanda aka kamo mutum biyu to irinsu wannan ali kaza wa kaza ɗin su wawaye da kake kallo in um al'umma ko in hukuma ba sa taka musu birki wallahi za su haifar da fitina cikin al'umma wallahi don mutane suna ganin kiman manzan Allah wallahi suna ganin darajar manzan Allah wallahi amma mutanen nan fa ba ilimi ne da su ba mutanen nan ba karatu ne da su ba mutanen nan ba doron tsagwaran addini suka sani ba fa irin su wannan alwa kaza wawaye za su sa fa je su halaka wani wallahi za su iya sawa kisa dole hukuma ta kula da irinsu wallahi dole ta kula da irinsu cikin al'umma wani abun fa za su kirkiro in ka soka sai su ce manzan Allah ka soka wani abun su za su yi ƙarya yanzu ga shi shi wannan wanda ya ce ko manzan Allah ne ya hana sai sun yi ai hadisi yake janyowa in kuka ambaci da Muhammadu kaza kaza wajibi ne ai kaza ai kaza to a ka'idar su ta jahilai in yanzu kana da ɗa ko kana da ƙani sai ka ambaci sunansa ga a ka'idar su manzan Allah kaza ga saboda asalin sunan ai sunan manzan Allah ne shi aro aka bashi kamar yadda Ali kaza wa kaza ke cewa ai sunan manzan Allah Halifa Sunusi na Tijjaniya ya taka ya ce ba sunansa bane suka ce ai aro aka bashi kenan in mutum ya zagi ɗansa ya ambaci sunansa saboda yana da sunan manzan Allah kafiri ne yanzu kenan ko haddi za a yi masa ko saboda ai asalin sunan ba nasa bane aro aka bashi da irin wannan tunani na wawanci wallahi sai su halatta jinin mutum da irin wannan wawanci da jahilci wallahi sai su ce jinin mutum ya halatta shi yasa lalle lalle ya kamata a kula da irin wannan wawayar a kula da irin wannan jahilan cikin al'umma Allah ya sa mu dace zan dan sa wannan da Allah gashi wancan da eh, nan yana ta surutu wanda ya ce ko manzan Allah ne ya hana sai sun yi lamido in kana zamanin imam malik billahi lazi la ilaha illa wa sai ya sa an yi ma bulala wallahi tallahi imam malik sai ya sa an yi maka bulala abinda wannan kai ga misalai wani sarki ya ce kasar madina ba ta da albarka sarki ne abin yake nufi ma ya ce kasar duwatsu ne ba ta da albarkatun irin na kayan noma ko wani abu imam mali ya ce masa kasar da manzan allah yake kwance zaka ce ba ta da albarka ya ce a kama shi ce ya tuba ya ce tubar ka sai dai kawai ka zo a yi maka bulala a cikin jama'a aka zane shi kaji aka zane sarki a zamanin imamu malik to ni abin da na kasa fahimta shi ne imamu malik din shi sarki ne kenan a lokacin shi yasa ya zana shi yasa yasa aka zana sarki komi eh, ni ban san irin kaga irin wayannan jahilan wallahi an ba ya tara da su wallahi sai sun hada yaki tsakanin al'umman manzan Allah irin wayannan jahilan shi yasa dai daga ƙarshe ya ce ai sunan ba nasa bane aro aka bashi wani alkali ya zo ya tambayi imam malik a saye hadisi manzan Allah ya ce a kama shi a daure shi aka cewa imam malik alkali ne ba sarki ne ba ya ce to ai shi ya kamata ya girmama manzan Allah ya zai zo ya tambaye ni hadisin manzan Allah a tsaye ya zo ya tambayi imam malik hadisi a saye shi ma imam malik ya sa aka yi masa hulala ishirin sai sa na ce wallahi tallahi abin da kayi in a zamani imam malik ne billahi zalai wasu, wasani ya sa an yi maka hulala ka taka sunan annabi muhammadu dan kana gani cewa sunan ka ne waya baka shi ka ji ko Allah ya samu dace Allah ya tsare da nan nan Allah ya samu dace layirin wani jahilan kakka ga cewa wai ba kai suka yi wa ba wala gobe kai za su yi wa la gobe kai za su yi wa wallahi la gobe kai za su yi irin wannan wawayen wallahi wallahi a gobe kai za su yi wa wallahi kaka ga a ah, ai dan dariƙa ne ai ba ruwa na tun da sun yi Eh, wala a gobe kai za su yi wa ga nan ba nan Allah ya kyauta Allah ya tsare shi yasa abin da nake gani kenan kuma yadda na faɗi haka shi ya fi ya cire amma wai tuhumarsa da ya taka sunan manzan Allah wannan jahilci ne da wawanci gaskiya in yayi wannan ai maganar kafirci ake in yayi wannan ai maganar kafirci ake eh shine Allah ya sa mu dace assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah aka na'am barka da ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah an tashi lafiya ya kokari ya lamura ya bi shahadi to wala alhamdulillah ah, Muhammad ne daga Lagos. Na Malam Muhammad muna jin sanda zuwa. Masha Allah, Allah ya saka muku da alheri. Amin Malam Muhammad. Allah ubangiji ya tsawaita mana rayuwar Allah ubangiji ya kara albarkaci ya kara wa sunna albarka da irin ku Allah ubangiji ya kara ma sunna yawa da irin ku Allah ya mana haka malam Muhammad tun jiya na na yi dakon sauraron karatu saboda kaman kai sanarwa karfe 7 sai naga Allah bai sa an samu ko ko ba haka bane eh karfe 9 ne na ga malima suna shi yasa ban zo ba eh na yi tunanin haka na ga kaman ko kila karatun su malam Anas kuma ya sa za kila ba zai sa kai karatun ba gaskiya ne abin da ya faru kenan ah, wato alhamdulillah ka fito da wa'insu da wa'insu al'amura a cikin wannan karatu da duk mai hankali ya kamata ya gane inda su wa'innan mutane suka fuskanta wato mana akwai abubuwa da yawa da mutanen nan suke yi na tabargaza amma ba za su yi kansu hukunci ba sai wanda suka samu saɓani da shi a tsakaninsu ya yi sai su yi masa hukunci kuma abun yana kansu a kansu ya kamata su yi ma kansu hukunci gaskiya ne jiya su malam ana sun kawo wani misali farkon farkon karatu za ku da suka sa bidiyon da suka na farko ba wancan dan ganan ba ne ba malam yake ce cewa a cikin sha'anin addini a cikin anan addini ne ko idan Allah ya yi kuskure sai su su yi masa gyara hanyar haka ya haka ba eh na ji wani dan gana to ba babba ne ba mu yadda ne ba ne. gaskiya ne akwai don Allah don son annabi akwai wanda ya fito yi mu bawan Allah nan raddi har zuwa ga rana ne kamar ta yau daga cikin su <laughs> ya to ai ba Allah ne a gaba ba kuma kuma ka san Allah a karamakan lawo hmm. inda a ce wannan halifan nasu na tijjaniya wani irin matashi ne a wani bangare ya kai ma haka kaga wannan abdallan da ya fito mashi wannan magana wallahi inda wani ne sai ya kai wannan abdallan kara sai ya shigar da shi kotu sun yi shari'a dalili abu dalili ko dalili shine dalili guda ɗaya. ka kawo dalilin shin wannan ba wannan wawan bane ba ya ce ko manzon Allah ya ce kar su bar abu kar kada su yi maulidi sai sun yi ne hukuncin wanda ya ci wanda annabi ya ce ya bar abu ya ki bari ya ce ba zai bari ba ya ma faɗa gara gare da muzu da bakinsa cewa ko shi ya ce su bari ba za su bari ba hukuncin ne ya kamata a yanke ma wannan gaskiya yanzu wannan shi ke da bakin da zai bude ya gaya ma wannan su halifan ma nasu wannan magana in ban da dai akwai wani selfish interest nasu Allah shine maganar gaskiya selfish interest ne ba kuma malam Muhammad dan haka ba zan tsawaita ba na malam abin da zai ƙara bata ma rai kamar yadda ita shari'a haka take yadda na janyo ƙa'ida shine tubra'ul hududu bi shubahat waye tudra'ul hududu bi shubahat to tunda mutum ya kawo shuba to bai kamata a tsaya ana wannan ba Hello? don ba kyau network din na mana yawa kaga wato ya ce ah, eh. kaga tun farko kana yi hmm. wato inda a ce sun masa a matsayin hmm. cewa ya kamata ya yi kaza amma sai suka tuhumce shi ridda ya yi ma don ridda ne kwarai da gaske eh, sai suka tuhume shi da wannan to yanzu da Allah kowa aka yi wa wannan ba zai fito ya ce zai yi bayani ba ai dole ya kubutar da kansa malam to ai in ma bai fito ya bayani ba da su ne abinda suka faɗi da gaske ne kenan ai abinda suka faɗi ai ya zama da gaske ne kenan ai ai a sukutu ridan ai in ya shiru ya nuna ya yarda ai kuma ya fito yana bayani sun ce ai kaza kaza kaza ya ce ba sunansa ba ne wai sun ce wai ai asalin sunan wato akan asalin sunan daman suka yi masa wannan ai hukunci kenan wato eh yadda ka faɗi malam yanzu ya rage ga masu hankali su ɗora abun ta mizani na ilimi ba maganar son rai ba ba maganar wani bangaranci ba ba komai ba a ɗora abun kawai akan ilimi Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi malam Muhammad gode amma wayannan mutanen ƙarya suke yi mu yanzu kun daina zuwa ku rera mana hankali ku ce wai kare manzo Allah kuke yi <laughs> wai me yasa dole sai ka bullo ta nan gawo ko ina assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na'am barka da ba muke magana to kana da to kana da matsalar network ne na'am matsala kada malam na'am wa alaikum salam muna ji na'am wannan kai kana da matsalar na wannan tsariya na kan network right na muna jin ka yanzu to ka sauka Allah ya tsare tu ga wannan shi ma ya yi kira ina so in ɗau mutane haka in kaɗan sai in tashi wallahi abin sai dai addu'a salamu alaikum kana wajen hayaniya afuwan assalamu alaikum eh, eh a wajen da kake akwai hayaniya ya haƙuri da Allah akwai hayaniya gurin da kake a wajen da kake akwai hayaniya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana a kana magana da aliyu ne daga abuja to aliyu daga abuja muna jinka ya aiki ya karatu to alhamdulillah eh na ga zama daga farko har ƙarshe masha Allah ni kuma ba wani abu bane zan ce kawai sai dai maka fatan alheri Allah ya biya Allah ya saka Allah ya ji kan iyaye amin Allah ya sa ta ya sa ta mizan amin Allah ya sa mu na gode Assalamu alaikum Allah ka da wani na'am a yanzu muna jin ya gida ya ibada ya ji muke alhamdulillah malam Allah ƙara ya ishtihadi na'am assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka haka ɗalibinka ne Sabi'u Mande eh malam Sabi'u Mande na gane ya gida ya aiki ya ibada ya wakari malam to alhamdulillah alhamdulillah ibada Allah ya saka da alkhairi gaskiya karatu yayi Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mu dace Allah ya tarba mana to amin malam da mun malami akan wannan kadiyar nake da mun kun ta har ya faɗi kan duk da cewa ba sunan inda na nake sharihi da mazo ko Allah yake cewa ma a'malu binniyat wa ma lakum kullu bi imanawa to amma ya ce ai a lokacin ma maliki ne ko hukuncin sarkin Kano shine bulala ba ne to son yi mashi shi malam kaza da yake wannan a karye kunin da ya ce manzon Allah ya bashi talatin da in ka karanta sau ɗaya yana daidai da qur'ani hadisi ba shi wannan mutumin lokacin imamu maliki ya hukunce ta lalace ko kisa mutumin da yake mazo Allah yana fitowa daga kabarin sa duran don ranar ranar da ranar alhamis ya same shi a gidan shi ya zuna ya zuna tare da cikin safi har faduwar rana mu yi hukuncin wannan mutumin ya faɗa mana lokacin imamu maliki shi ya za a yi masa mutumin da ya zo yake alkutubu lahu kushma ta kushmatul anbiya ma'ana mutumin da ya haɗa kanshi matsayinsa da matsayin annabawa har da manzon Allah yake matsayin tsaye da manzon Allah don Allah malam kaza wa kaza ya gaya mana shi wannan mutumin menene hukuncin sa a lokacin ma malam Sheikh Ibrahim Inyas da ya ta maganar Allah ya ta ayar Alƙur'ani ya zo a tafsirinsa inda Allah yake cewa ar-rahman wa alal arshi tawa to ba yake cewa ai manzon Allah ne ya daidaita ta da arshi sauran annabawa kuma akan kursi ya gaya mana lokacin imamu malik ne ne hukuncinsa malam tambaya ta karshe malam kaza wa kaza ya gaya mana menene hukuncin shehu tijjani a lokacin manzon Allah da ya zo ya manzon Allah shari'a da ya zo da sabbin wuri dai. da sabbin shari'o'i ya saka a cikin mutunci kuma ya ce manzon Allah ne ya faɗa masa ya hukunce shi wannan mutumin ya hutujjani a lokacin Imam Malik a nan bauchi malamin su AbulFasadi Fasadi ya fito kowa ya ji bidiyonsa kuma ya kalla sai dai wanda ba ya hawa social media ya ce salatin da manzon Allah ya koyar ma sahabbansa masu albarka da bakinsa mai albarka ya ce salatin ainihin waton da yake na fatihi salatul fatihi wanda aka wa malamin su wannan salatin ya fi salatin da manzon Allah ya koya masa hafai idan lokacin ma malami malik ne ne ne hukuncin abul na bauchi akan wannan magana da yi wannan magana jiro manzon Allah ne ko kada ta manzon Allah ne shin kaskanta manzon Allah ne yayi ko jiro manzon Allah ne abul fasadi yayi ni malam wa'annan suna tambayi na zuwa ga malam kaza wa kaza Allah ka ka lafiya Allah ka kara ilimi da basira amin amma ba zai baka amsa ba <laughs> ai ba shi da amsa wayannan tambayoyin ka dai yi masa tambayar to kaji kaza wa kaza tambayar da aka yi ma shine a lokacin imamu malik menene hukuncin shehu tijjani wanda yake faɗin cewa ya ga manzan allah ƙuruƙuru ya ba shi wani abu da bai ba sahabbai ba Eh, me hukuncinsa sannan me hukuncin shehu tijjani in ji shi wannan bawan allah ba zan wannan ba gaskiya ba zan iya istihdar na abubuwan da ya tattambe ka ba gaskiya amma dai ka bibiya in ka bibi karatun za ka ji tambayoyin nasa sai ka ba shi amsa assalamu alaikum assalamu alaikum Na'am akramaka Allah. gida ya ibada. Allah. ya taya kawala. Zan yi amfani da zan usulubin da wannan kula eh? eh. ya sauka yanzu nan eh, a mun kaza wa kaza eh menene matsayin masu iya Muhammad Yusuf eh mm. domin boko haram a zamanin imam malik menene a hukuncin me man sai Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf eh menene matsayin sa a zamanin Muhammad masu tsine wa Muhammad Yusuf to amma ba fahimci tambayar taka ba gaskiya ni dai assalamu alaikum na'am yau muna jin ka to ina jin uwa tana da matsalar network to kai kaza wa kaza ana yi tema tambayoyi ya kamata a fahimci cewa tabbas manzan Allah kake karewa assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Mala Anwar. Mala ina ga da kai da wai da suke bibiya da wani suke wannan shafi na albarka. Ina musu gaisuwar addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Wa alaikum assalam. Wato Mala Kanawi Allah saka maka da alkhairi. Wato soyayyar mu soyayyar mu da kai soyayyar Allah ne da biyayyar da kake wa sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. kuma abin ne ke son mutane su fahimci wato ni ban taba ga wanda bai da kunya kamar dandali kan tijjaniya ba mm. wallahi ban taba ga wanda bai da kunya kamar dandali kan tijjaniya ba mm. daidai lokacin da kuke kuke manzo Allah kariya kuke ga kuke kaga kariya kuna jibe ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuke fifita maganganun shahannanku mm. kan maganganun manzo Allah daidai lokacin da Sanusi da Sanusi Allah shirye da shi ya rubuta sunansa duk da wannan kuskure ne ya mutu ta sunan mai sunan amma da ni da kai da ku kun san ba sunan zuwa ko da ba mu koya muke ce sallallahu alaihi wasallam wallahi ba sunan manzo zuwa ya rubuta ba hmm, don shi ba jahili ba ya san hukunci wanda wanda ya walakta da sunan annabi Muhammad hmm. amma ku je nake son ba da shawara hmm. Allah jikan ah, Muhammad Ali boxer na Amurka Allah jikan shi Allah mai rahama mutumin nan ya mutu musulmi ahlus sunna wal jama'a wato muhammad ali akwai award da ake bayarwa mm. ana rubuta akwai wato wani wuri ne kamar museum ana rubuta sunan mutane mm. kuma kasa ake shimfidawa mm. sai da shimfida sunan shi sai ya hana wasu saboda saboda wannan mai suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka muhammad ali in ka je in ka je amurka inda ake rubuta sunan wayanda suka yi fice wurin boxing da sauransu ba rubuta sunan shi kasan ba saboda daraja sunan manzo Allah kaga da da ake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wallahi haka haka haka abin yake to amma ne abin da ban mamaki ne she ga wasu tun sinan wanda Allah sinin musu ba su da albarka wanda Allah ya jibi musu albarka nan duniya wanda su dead a working on the earth ne suna jira su zo lahira da Allah musu hukuba don rena manzo Allah suka yi suna suka fito wai suna kare darajar manzo Allah to ni ba sai nasa yan dalika tijjaniya dabbobi ne ko mutane ne ko da wani hankali su da wani hankali suke auna addini wato duk abin da shehi ya fadi in ya dace masu suna da da shi duk abin da shehi ya fadi ko da manzo Allah ya fadi wannan ya ga cewa da'u kullu qawlin inda qawli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bar duk wani zance inda manzo Allah ya magana to amma yan dalika tijjaniya inda manzo Allah ya magana har dai shehu ya yi magana to suna son su yi mukarana tsakanin maganar manzo Allah da maganar shehi shehi din banzan gana batun manzo Allah wai Ahmad Tijani amin soba shi kuke danganta rayuwar shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Ibrahim Anyas ba sun gane to wannan ke gudu yan dariƙa wa khasatan dariƙan Najeriya wallahi munafikai ne mafi yawansu kan tirin munafikai ne kaga yan dariƙan Ghana wallahi ba sa madarika tijjaniya mulafinci suna fitowa ne mutum suna fitowa ne su yan dariƙar mm. amma kaga wannan suna so su musunta da wani bangare cikin dariƙar tijaniya su musunta da wani bangare su musunta da wani bangare cikin dariƙar tijjaniya wanda ya je Ghana ya ce ana ganin Allah ya zo kuma Najeriya ya zo na warwarewa wanda ya je ya ce salatin manzo Allah ya fi salatin Ibrahim salatin Ahmad tijani da ya kawo na karya da yawan manzo Allah ya fi salatul ibrahimiya shi kuma ya zo yana warwarewa kowanne ne wanne kowanne da addini kuke yi amma ba kuma malam kai wata magana ko jahilci ya yi wa cikin wannan al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga yahudu masu ilimi ne da ba su yi aiki da ilimin su sha Allah ne musu kaga nasara suna addini wasu addini da amma jahilci to su ne yan dariƙa ta jiyana a wannan kaga kaga dan shiya wallahi yana shiya shiya yake 100% 100% hmm. amma dan dariƙar tijaniya yana so ya duka sunan manzo Allah ya rubuci jahilai an fito ya ruwa da sunan manzo Allah wai duka soyayya ne bai inkari wannan ba yana inkarin wani abu daban to kaga shine muke musu magana wallahi an da zo musulmi su zama musulmi tun ba su mutu ba wai ma an gana magana wai kaza wa kaza kai ke kalar bakin magana kada da kai kuma wanda kace wai wai manzo Allah ko da manzo Allah ya halaka dan ubanka in ubanka ya halaka kai idan eh, ubanka ya ce maka kai kai baka ba ce ba ce wa kare da manzo ba ce wa kare da ubanka ka ce ko da manzo Allah ya hana ka wai dai iska kaman kai lalatacce wannan marasa albarka kai zaka fito kana cewa wani wani wani wannan ta sunan manzo Allah wallahi ma labin na rabanta kai ci wallahi wallahi abin na rabanta kai ci lalannu kamar irin ku lalannu kamar irin ku wallahi mala abin su abin su sa su dabbobi ne ko mutane ne na su rena manzo Allah na ku su su shiga manzo Allah gaban mutane kuma wallahi kaman magan da ka fadi malum ma ahlus sunna ku ka ku duba kuma wai don su wai wallahi in da su da ku ya ba ku mamaki ka ku zauna kuna yabon su ba mutane kiki bane ka ku zauna kuna yabon su shi sanin islamu ya san ba mutane kiki bane shi ya san ba mutane kiki bane da haka wani abu ne da suke yi wanda ke suna suna suna suna baka manzon Allah da dariƙar tijjani da duba wallahi malam ban taba ga wata shirka da ta rena manzon Allah kamar dariƙar tijjani ba ni ba taba gani ba ni ba sani ba sanan ko kai kin karanta kace da ke kafi mu ka sani ko amma ni ba taba wata shirka da ta rena manzon Allah kamar kun je dariƙar tijjani ba a kai duba kadiriya na da salati ɗan shiya na da salati shazaliya na da salati rufayiya na da salati Da tijjani kawai ta so ce salati da ya fi kowa da manzon Allah kuma da haka fa makar zai zo manzo zai zo manzo zai zo malum ahli suna karya kai dinnan da ya zai Allah shi da kai kai ka zo ka tura musu asiri kaga magana sun haɗe sun bar magana tun daga kan makarin shi ma zai da wannan magana cewa eh, shi abin nan shek nasir jina alban ya ce ba salatul ibrahimiya ne shi ba wannan dai iska mai fuskan farko da katarin shi abin nan eh, gidan malam uwaisu dai yi karya ba ya zo na cewa waya janye ba daga ba ka ce ka janye su bai janye ba ka ba haka suke haka suke suka halakar da mutane da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke halakar da mutane da sunan wai manzon Allah to kai dan dari ka tijaniya ina ko wanda kare manzon Allah kai da kake fifita maganganun shehin ka kallon manzon Allah kai da kake fifita maganganun shehin ka wanda shehin kan nan kashin alade ya fi shi daraja gurin mu. Gumari ya ce ba san ma shehu tijani ba ma ka da shi ma musulmi balle ma ce ma shehu balle ma ce wali ne gomari da ahlus sunna ne ku kawo littattafan gumari tun da ba su kan ku karanta gumari ke cewa shi ahmadu tijjani mu ba mu dauki shi musulmi ba balle mu ce ma wai yana da musulmi cika addinin musulunci Allah sauke wallahi yan dalika tijjani ku ji tsoro Allah wallahi ku ji tsoro Allah ba ma addini don mu samu kuɗi wallahi inda addini ake yi don a samu kuɗi akwai malumin mu ahlus sunna da yawa wallahi da wasu suke su fiku su fiku su fiku da haka wallahi yan dalika jami'a idan kuka ga malamin a duba kuma ka malamin da ke ban mamaki mm. ababen da ake kanta tun da da dari kan tijjaniya wallahi ba san su wuri ku suke ji ah. sai ku fari sai su karanta sai ji alika sai ga abin wallahi ba su kuma jin kuɗi makaryata ne original ba kofi ba ba su jin kuɗin karya mm. Allah shirye su mu kuma Allah tabbatar da kan sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah sa su gani masu ganiwa ne kuma su gane ko to Allah ya daga tola musu asiri tun daga can babban har karamin suna nan duniya wa in kawai yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum hmm. ku zama Allah ya tuttu barkuwa ke ba kun ga yanzu an zo ayin lokacin da maganganun dariƙa ta jihar ke tashi amma yau ko ka kiya ko baka yadda ba ahlus suna Allah ba kowa gatanci shi kuma da wannan muke muka yi ma manya-manyan maluma izala da suka fara da'awa kan sunnan manzo Allah sallallahu muke musu addu'a Allah cikin su shek mala bakar gumi shek ismail idris Allah musu albarka abinda suka aika suka aika ta duniya Allah ya karbi addu'a su da yake suna niyya mai kyau duk kurakuran da suka cikin wannan tafiya har ya zo ya kai yau ana samun ahal sunna a samu salafiyya a samu waye waye a samu kungiyoyin musulunci suna ma addinin musulunci da'awa to muna roƙon Allah subhanahu wataala inda suka yi kuskure Allah ya fi musu inda suka yi kuma Allah tabbatar su mu ko Allah tabbatar da mu irin mutuwan da suka yi muna roƙon Allah Allah sawa mu to haka su shin da nasu Mahmud su Albani Zaria su Shaftafu Ghana dukkan su muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah sawa mutu kan wannan tafarki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala anwar ala isaka mala alkhairi yan uwa a gurguje ina ganin zan tashi yanzu zan tashi yanzu zan tashi zan tashi to kamar yadda wato na faɗi jan hankali da nasiha da kuma nusar da al'umma cewa wannan abin da su ali kaza wa kaza su kai ba magana ce ta karatu ba magana ce ta wauta da jahilci magana ce ta wauta da jahilci na cewa wai sunan manzan Allah ya taka magana ce ta wauta da jahilci wanda alamomi ko in ce ƙara'in sun nuna ba sunan manzan Allah ya taka ba shine magana adalci ta gaskiya ƙarina ta farko wacce ta nuna ba sunan manzan Allah ya taka ba ai ba wara sunan yayi yi shi shi kadai ya taka ba a'a a cikin sunaye yake kuma sunayen nan sauran nan kun yi ittifaki kun yarda sunansa ne kun yarda sunansa ne sauran sunayen guda ɗaya ne kuke cewa ba nasa ba ne to kamar yadda na faɗi shari'a takan ma hukunci ne akan manufa duk da cewa babu mai gane manufar da take cikin zuciyar mutum sai Allah amma akwai ƙara'in kuma wanda ƙara'in suka nuna manufan mutum kamar yadda na ka ƙa'ida al'ibaratu, bil iradatu la bil lafzi al'ibratu bil iradati la bil lafzi wannan ka'idar al-imam ibn al-qayyim ya kawo ta a cikin i'lamul muwaqqi'in abin da ake izina da shi ake lura da shi shine manufar ba wai abin da ka faɗi ba wanda akan gano kuma manufa ta fannin ƙara'in ta ɓangaren ƙara'in akan gano manufan mutum tunda ba a san abin da ke cikin zuciyarsa ba amma akwai ƙara'in da suke nuna abin da mutum yake nufi samun kasancewa sunan nan a tsakiyar sunaye bai ware shi shi kaɗai ba wannan ya nuna cewa ba sunan manzon Allah ya nufata ya taka ba ne magana adalci amma muka ce ra'ayinmu fahimtanmu ya cire shi don maslaha saboda kuma kasancewar sunan nan duk da nasa ne ya taka a nan in muka koma kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan sunansa ne ƙimarsa da martabarsa da mutuncinsa da isarsa a wajen Allah da kuma toshe kafa ta barna saboda waɗansu kar su ɗau wannan zari'a zuwa ga wani abu ko zuwa ga zargin wani abu ko zuwa da aibata shi shi ma ya cire wannan abu muka ce shi ya fi bisa ƙa'idar dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi ko dar'ul mafasidi aula min jalbil masalihi duk da cewa shi yana ganin akwai maslaha a ya sa sunansa ne yana ganin maslaha ne ya sa to toshe wannan kafar tafi akan kuma gabatar da ita akan wannan maslaha kuma musamman ma maslaha ce khasa tasa shi halifan tijjaniya wanda kuma cikin cirewa akwai maslaha ta al'umma duka to sai a ce almaslahatul amma muqaddamatun ala almaslahatul khassa maslaha ta gama gari ta al'umman musulmai wacce take gamammiya akan gabatar da ita ne a ɗorata ta akan maslaha da take banci mutum shi kaɗai sa wannan sunan sa wannan kafe ɗin maslaha ce da take bance shi amma cirewa da abin da wannan wannan maslaha ce amma ta al'umma muka ce ya cire shi ya fi amma ba wai dan sunan manzo Allah ya taka ba wannan shine magana adalci ita ce magana ilimi amma ka ce wai yana taka sunan manzan Allah to irin waɗannan su kaza wa kaza alaji ali wawaye jahilai wallahi za su iya halatta jinin mutum kada kuma ka ce a ai dan dariƙa su kaiwa wallahi gobe kai za su yi don wawaye ne ba sa auna abu a mizani na karatu a mizani na hauka suke aunawa kuma yanda za ka fahimci cewa ba wai manzan Allah suke karewa ba a'a suna da matsala ne da shi shi yasa tsaya su lakkana masa amma banda haka da yake janyo baitin shehu ibrahim ai ya ce ina ma dai a ce shi ƙurar takalmin manzan allah ya zamanto to ka manta shehu ibrahim ne ke cewa lausawari ne ni fil haqiqati lam yaraw siwa shakhsi mahabobin bihi na tamatta'u yace da za a suranta tashi a dau da manzan Allah za a gani wannan girmamawa ne wa manzan Allah Shehu Ibrahim ɗin da shi ya ambaci Faransa da garin fasikai yace kuma ya ga manzan Allah a wajen ai ko dan ya ambaci gurin da garin fasikai to matsayin manzan Allah da kiman manzan Allah da darajar manzan Allah bai kamata ice ya gan shi a wajen ba kamar kai ne a Kano ka san a Kano cewa sabon gari ba waje bane mai kyau to bai kamata ka ce ka ga wani mutum nagari nagartacce na ƙwarai a wajen ba ballantana annabi Muhammadu kuma da kanka kace garin fasikai ce, ra'aitu rasulullahi jaharan wa ya ƙazatan, Bibarisa, yace fahal hal zakal mahallu mahalluhu ce, daman wannan gurinsa ne gurin zuwansa ne kama kai ne ka ga mutum a wajen da bai dace ba ka ce daman kuma kuna zuwa wannan kimanta manzan Allah ne kwanan nan aka zo ana ta jayayya kuka shuru shehu ibrahim ya ce ai annabi isa babansa hakika shine manzon Allah ya ce maniyin aka ɗauko aka sa maryam har ta ji daɗi haka ya ce amma kuka rufe ido ba manzon Allah kuka hango ba shehu ne ya faɗi nan nan koza ya zo yana tuhuma yana zargin bin baz da an masa tambaya daga me aka halicci manzon Allah yayi istishabul asul baka'u ma kana ala kana yace khulika min ma'in mahin yi iktibasi yace khulika min ma'in mahin wanda shine asali na halitta duk wani dan adam shine asali na halitta duk mutum kuma manzo Allah mutum ne ya faɗi yanda Allah ya faɗi amma koza munir adam koza zo yana tuhumarsa da ya zagi manzan Allah lokacin kuma da aka bujuro masa aka ce to ga abin da shehu tijjani ya ce shi dai wancan Allah ne ya faɗi kuma Allah bai ware ba ya ce a'a ya halicci manzan Allah ne daga wani abu hadisi ne na ƙarya kuwa kawo Allah shi bai ware ba kuka ce an halicce shi daga haske hadisi ne na karya Allah bai ce ya halicci manzan Allah daga wani haske ba ya bar abin akan yanda Allah ya faɗi kuka ce ya ci mutuncin manzan Allah amma aka ce shehu tijjani ya ce min ma'in ƙazira daga ruwan datti ma aka halicce shi na ƙazanta munir adam koza a gaban al'umman musulmi ya ce shehu tijjani a matsayinsa ya iya gaya manzan Allah haka amma shi ba zai iya maimaitawa ba to irin wa'annan ne wai za su ce suna kare manzan Allah irin wa'annan kazamai irin wa'annan masu dacci masu ɗoyin baki wanda suka raina manzan Allah suke ganin shewunansu ana maganan manzan Allah wai irinsu ne za su fito kare manzan Allah kai da ka fito ka ce ko manzan Allah ya hana maulidi ce wallahi sai kun yi faɗin wannan kalma kawai raini ne wa janibin manzan Allah raini ne wa janibin manzan Allah ko babanka ba ka isa ka kalle shi ka ce ai baba ko ka hana zan yi ba kawai ka faɗi kalmar duk wani sharhi da za ka shirme ne duk wani bayani da za ka shirme ne faɗin kalma kawai raini ne wa annabi Muhammadu amma suka yi shiru to daga kuna da saɓani da mutum sai ku laƙana masa wanda mutum ya fito ya ce fa shi ba sunansa shi ba sunan manzan Allah itaka ba amma kaza wa kaza da yake kai jahili ne da kiki ce wai ai ai asalin sunan ai ba nasa bane ai aro aka ba shi. da haka asalin sunan ya taka kenan haka shari'a take dama dole sai ta manna ma abu ta lazimta ma ba haka shari'a take ba ita shari'a takan ba mutum mafita ne takan masa hukunci akan manufarsa kuma innamal a'malu bin niyat in innamal umuru bil maqasid ko al umuru bil maqasid al ibratu bil iradati la bil lafzi wannan shine abu amma kuka lazimta masa dole kuma tudra'ul hududu bi shubhat amma kuke so sai kun kakaba ya zagi manzon Allah saboda kuna da matsala da shi to in ba a saita ku kun dawo cikin hayyacin ku tafiyar ilimi ba gobe ahli sunna za ku yi wa amma kaza wa kaza tunda kare darajar manzon Allah kake ko to da Allah zan nuna ma wa'insu abubuwa yanzu ka fito ka faɗi hukuncin shehunanka a kansu abu na farko da zan nuna ma shehu ibrahim ya ce shehu tijjani ya ce Allah ya bashi matsayin annabawa arba'in da Allah ka fito ka gaya mana hukuncin wanda ya faɗi wannan a zamanin imamu malik zan kuma nuna ma wajen gashi ka fito ka faɗi hukuncin wanda ya faɗi wannan a zamanin imamu malik gashi cikin tambihul azkiya gashi kai daga gani ba sai an ce ma littafin waye ba ka fito da Allah ka gaya mana hukuncin wanda ya faɗi wannan maganar a zamanin imamu malik ai girmama manzan Allah ake ko shi cikin shafi na 28 shehu ibrahim yana kawo irin abubuwa da Allah ya ba wa shi shehu tijjani ya ce wa huwa lazi shi shehu tijjani shine wanda ya ce a atanillahu fil jannati maqama arba'ina nabiyan ya ce Allah ya bani cikin aljanna mai maqama arba'ina nabiyan matsayin annabawa arba'in da Allah menene hukuncin wanda ya ce Allah ya ba shi matsayin annabawa arba'in a zamanin imamu malik ali kaza wa kaza gashi shehu ibrahim ya ce shehu tijjani ne ya faɗi menene hukuncin wanda ya faɗi wannan a zamanin imamu malik sa'an nan 'yan ɗariƙa shehunanku suka kalli al'umma suka ce Allah ya ba martaba ta annabawa Allah ya ba su martaba ta annabawa da Allah ali kaza wa kaza fito ka gaya wa al'umma matsayin waɗanda suka faɗi wannan a zamanin Imam Malik kaga Ad-Durratul Kharida sharhi na Al-Yaqutatul Farida tsaya ka ji abin da Shehu Tijjani zai ce Allah ya baku yace thumma qala sami'tu sayyidana radiyallahu anhu ya yaqulu yace naji Shehu Tijjani yana cewa yu'ti Allahu li ashabina sawabal anbiya'i kaji Allah zai bawa 'yan ɗariƙa ladan annabawa qultu lahu sai na ce wa shehu tijjani a a'mali au sawabul martabati ladan da Allah zai ba wa 'yan ɗariƙa na ayyukan annabawa ne awa da suka yi ta yi aka kashe su aka cutar da su suka yi ta wahala aikin nan da suka yi na karantar da al'umma ladan wannan aiki da annabawa suka yi Allah zai ba wa 'yan tijjaniya ko kuma ladan rank na annabawa kaga san iyaka albashinka iyaka matsayinka rank ɗinka iya rank ɗinka iyaka takaddun aikinka to tunda annabawa suna da matsayi don haka ladan da za a ba su na wannan matsayi irinsa ne za a ba 'yan tijjaniya ko ladan aikin da suka yi ƙada sai shehu tijjani ce sawabul a'mali wal martabati ladan da Allah zai ba wa 'yan tijjaniya shine ladan aikin annabawa da ladan matsayin annabawa rank ɗin annabawa nasu ne na 'yan tijjaniya da Allah a zamanin imamu malik ali kaza wa kaza mai hukuncin wanda ya kalli annabawa ya ce musu haka a zamanin imamu malik wannan tambaya ce guda biyu da Allah a zamanin imamu malik annabawan nan kuma duka fa duka har annabu muhammadu ya shiga ciki abin da zai nuna ma cewa har annabu muhammadu ya shiga ciki ka'ida ta karatu tsaya in nuna ma ka'ida ta karatu ita ce za ta nuna har annabi Muhammad ya shiga ciki dan al'anbiya aka ce kaga yu'tillahu li ashabina sawabal anbiya'i sawabal anbiya kaga alif wal lam e wa al tufidul kull fil umum fil jam'i wal ifrad kal alimi wannan jam'u taksir ne al anbiya dukkanin annabawa har annabi Muhammad ya shiga ciki 'yan tijjaniya suna da ladan aikinsa suna da ladan matsayinsa in ji shehu tijjani da Allah a zamanin imamu malik me hukuncin wanda ya faɗi wannan kalmar ali kaza wa kaza eh, na san da wuya ka nuna kaji da wannan kalmar na an ba wa shehu matsayin annabawa arba'in matsayin annabawa arba'in a cikin aljanna na an ba wa shehu tijjani da kuma 'yan tijjaniya suna da matsayin annabawa da aikin da annaba suka yi da rang ɗin annabawa da Allah ali kaza wa kaza gaya mana a zamanin Imam Malik me hukuncin wanda ya faɗi wannan na san dai da wuya ka nuna ai kana ji dan baka da amsar shi yasa kuma ina ganin naga kamar an ce shi wato halifan tijjaniya ya cire wannan abun kuma cire shi shi yafi wannan shine amma mu ba mai masa kallon cewa sunan manzan Allah ya taka wayannan jahilan ne kuma in ba a yi hankali da su gwamnati ko jami'an tsaro sun ɗau mataki ba za su haifar da bala'i a cikin ƙasa wayannan wawayen jahilai wallahi za su halatta jinin bare mutum kun faɗi kun lazimta masa ya yi shari'i ya fito kuma ƙara'in suna nuna ba wannan sunan ya taka ba kuna lazimta masa saboda kawai kuna da saɓani da shi a lokacin da wani ya zo ya ce ko annabi ya hana sai sun yi ba ku ce kowai ba a lokacin da shehunku ya ce maniyi ne na ma'aiki aka sa wa iyazi billahi a cikin mahaifar tuna maryam ya ce ta ji daɗi kuka rufe ido duk ba ku san kiman manzan Allah a nan ba ya ce ya ga manzan Allah a garin fasikai duk ba ku san kiman manzan Allah a nan ba ya ce wa manzan Allah ƙarami ɗan ƙanƙani duk ba ku ga kiman manzan Allah a nan ba fawa ubaiduhu jahili ya zo ya fassara ya sharhi ya ce ma'ana ɗan ƙanƙani duk ba ku ga kiman manzan Allah a nan ba munir adam koza ya zo ya tabbata shehu tijjani ya ce an halicci manzan Allah daga ruwa wa iyazi billahi duk ku ga kiman manzan Allah a nan ba na datti duk ba ku ga kiman manzan Allah a nan ba sai lokacin da mutum ya zo ya yi wasu sunansa ya sa ba sunan manzan Allah ba kuke lazimta masa zagin manzan Allah kuke lazimta masa taka sunan manzan Allah wayannan wawayen wallahi sai an dau mataki a kansu saboda al'umma ba karatu suke ba yau in ka ce kai ari suna dan dariƙa suka yi gobe wallahi kai za su yi wa saboda a mizani na hauka da jahilci suke auna abubuwa ba a mizani na karatu ba Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi